tunda na gani duniya ina labari gallaka budurwar kawai kina son mutum kikan zage shi gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka gallaka ka budurwar kawai gallaka gallaka gallaka budurwar kawai soyayya ya haɗa ke sai an shirya dole dole sai an shirya akon a tashi sai labari gallaka kabirin wani ƙauye a yanzu ke ake wagori. ba dole umma ba umma ni kaɗai aka tsana a garin nan wannan ƙauyen da kowa ya gani ya rika ruga da gudu ya gaji wata ba a zona ba a kaunata ba mace ba namiji ba dabbobi ba kowa ma ya tsane ni hatta awaki suna kiwo suna gani na yanzu zira da gudu yan magen nan da muke wasa da ita da makociyar mu yanzu da ta gani yana zuba da gudu ya ba umma ni wallahi ban san ya zan yi ba wannan bakin jinin daga ina na kwaso daga ke ne ko daga baba ne ni ban sani ba ko ma me ko daga ina ne insha Allah ya ki ji labari yanzu ko to lokaci ya kusa ga akwai wani abu ne ai ya dan samu da a can wani lokaci da ya wuce amma insha Allah zan ba ki labarin na zama ganzake ya har yanzu ba da ya taya gashi haka ake fada ne ma wani lokacin akan dan gwaba mu ya ya da izinin Allah komai zai daidai ya hakuri ya hakuri hakuri ya hakuri ya hakuri haba ya guda ya hakuri gallaka bai da rawar da kawo ina so magana da ke game da yarinyar nan gallaka wai da Allah me ke faruwa ne irin wannan bakin jini da take fama da shi yarinyar nan sai ka ce wadda aka yi wa asiri da jaba fi sabilillahi fi sabilillahi idan kin ji an ce salamu alaikum a gidan nan to guri na fa aka so amma ban taba jin an ce salamu alaikum ko kuma an aiko wani a ce kira gallaka ba in ka ji an ce gafara dai to gurin ki aka zo menene matsala sallallahu alaihi wasallam ka tana sata ne wannan ka tana sata ne wani mai gida wannan abu ne da ya shuɗe tuntuni ya wuce wallahi mai gida kamar me ba ka tada ni mai gida wurin baka labari ka ji mai gida tun na karama na in kaga ake layi a kofar gidan Gwai gwai lalo a te gwailu. Àmọ́ ládùn ká jébù tí lànà bó gbọ̀gbọ́n ni. Ẹ mata, salamu alaikum. Na yi sallama. Na gajiya. Sai wani washe baki kake kamar an kawo maka tallan cokula? Ina wuni, na gajiya. Mun same ku lafiya? Da baka gani lafiya ba za ka gani a nan ne? dala kai zuciyanki baci na kai kwana uku na gan ki wuce nan ki bi nan ranar kin wuce da cefe ne ina so yin magana <laughs> bai yi ba ranar kuma mai mashin ya wuce na ce kar ka da ita <laughs> bai ki ji ba duka na son nuna miki to daman jin ka nike bukata ai ba jin ka nike bukata ba ko na ce maka jin ka nike bukata ba damuwa ido nan ne ya ja saboda ayi donan ne ya ganka da ya ganka sai ya buga ma kwakwalwa kwakwalwa ya yi browsing ya tura ma zuciya zuciya kuma ya ce baki ita rika yi maka magana jibe ka fa ka wani zuwa wai ka kalli ma tsaban ido na kama daga gona e ne na fito daga gona ne eh wani washe baki dala ki yi mini uziri ki ba ni alfarma ki ba ni lokacin zo gidan ku min magana minti biyu a daidaita tsakanin juna ya yi magana ka bu ka dame ni ma kai ni na ma wuce magana aure ne fa eh zan zo lalla zan zo ko da tambaya ko da tambaya zan zo gidan ku kuma Allah ya yarda zaka zama ka yi maka miji kada zan taimake ka ma kana ya wallahi ba mi kwantar da hankalinka na ulele kaji yawwa gane jeka dai ma haɗa kaji ko yi gangare zan zo zan haɗa kaji salamu alaikum <laughs> ina son tun da na ganki a nuna haka ne kike jira wato na lura gabaki ɗaya samarin garin nan da matasa da manyan gabaki ɗaya ba kya son kowa to amma na san insha Allah dole zaki so turnuku ba don komai ba turnuku garin nan gaba ki ba wanda bai san shi ba saboda shi alhaji turnuku ne kai dakata gaba ɗaya ka zo yi wani kuskure min kunne kake da surutu haba dalla turnuku kake ko turnuku ko eh. turnuku ko turnuku nake turnuku turnuku nake turnuku eh turnuku nake wallahi alhaji turnuku ki kara da inkiya alhaji turnuku saboda gaba ki ɗaya garin nan ba wanda bai san ba gurin noma ni ne mai gonan naki ni ne mai kuma tamakai mai shanaye ga baki ɗaya ranka ta kafa garin nan turnuka maka rashin mace yo to inda zaki turnuke ni ma zama turnuku ah dan dan wallahi soyayya ki nake nema dan Allah ki so ni kamar yadda ki nake son ki ka tashi ka tafi ka bani wuri yo ko shi zan tafi ai nan yanzu ma daga gurin zaman matsawa ma zan yi bai Allah to shi da Allah ki so ni ni bari in tafi sai ka zauna ka ci gaba da surutu saurayi ya zo gurin budurwa ki dan saurayi ne ni ba kinga kinga dan Allah da annabi ki dawo ba ki dawo ba Allah kai da mu ga harawa sunan wani gari can Kano kwanan da a biyo ki wuri ba yara Amiwa alaikum assalam. Haba waye yake ta famarin ki ma kira ne? A'a. Kai. Eh. Ina kwana ko in ce ina wuni. Ya gida. Ni ne dai na dawo ban hakura ba. Kai. Wai ku 'yan garin nan gaba ɗaya ku ba ku da tunani ne. Kowa ya kwaso dattin shi ya kwaso bolen shi sai dai ya zo ya ce yana so na. kai ka dube ni ka dube ka ce kana so na ba wai abin da Allah ya yi annabi sai dai yi ceto ko ba haka ba abin da na so ka gane shi mutum ba san yin da arzikin ka yake ba ko ba haka ba a dan an magana aure ba ka san ko dan da kai akwai kashin arziki na na gani mata mai kyau ina so da zan za yi magana ka wanke baki hmm? na da sai wani tashi kawai kake to haka ne zaka yi hakuri din ka yi manage da ni a yi magana aure nan ana aure da ni sai ka ce wai ne za a ka ka ma wanke baki ko gaba ɗaya sai ta shiga kake ba damuwa haka ne za a yi manaji da ni a hankali zan samu yadda za a rika gyara komai ka sani mata na nuna ma miji yadda ya kamata yi gyara kanshi. kai wai ni ne ma za ka kalli tsabar ido na ka ce za ka aure ni mutane dubu wa'inda suka fi ka kyau suka fi ka komai ban ma tsaya na saurare ka aure ba kyau ne ba inda ka kana da abinci kana da sana kana da hali mai kyau kuma kai ka ka kana ci sallah alhamdulillah za yi aure kai to bari ka ji na gaji da surutun ka bana bukatar surutun ka sai ka zauna kai ta gaya ma bango ni na wuce ta akwai ce an gama kyale shi kyale shi mu tafi su an gaya ma an gaya ma kina ina eh, eh maka rugu-rugu maka kaca-kaca na yadda kai mun rugu-rugu kai mun kaca-kaca sai na nuna masa da shago da shagon bacirawa da aljani kwarkwada da holo eh. guri na suka kalla Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole dole sai an shirya, akwai a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar gida da nasu wata ran dole za sako ka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani dallaka budurwar ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani